dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya ga dama bisa tsarin da ya ga dama mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa shi kaɗai ya halicci sammai da kasai ba tare da neman taimakon kowa ba shi kaɗai ke jujjuya al'amura a samu sanyi wani sa'i a samu zafi wani sa'i a ji daɗi wani sa'i a samu jarrabawa ya wadata wasu da abin da ake tsammanin shine wadata wani sa'i ya jarrabi wasu da ƙarancin abin da suke tsammanin samu Allah subhanahu ya kan jarrabi wasu daga cikin bayinsa da rashin lafiya ya ba wa waɗansu kuma lafiya a babin jarrabawa Allah subhanahu wata'ala ke bada mulki ga wasu daga cikin bayinsa waɗansu kuma ya zamanto su ake mulka Allah ke jujjuya waɗannan al'amura bisa tsarinsa kuma ya fi ƙarfin ya ga abin da bai bukata a cikin tsarinsa dukkan wanda ya ce zai saba wa Allah shi ya yi asara kuma asara ta duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala shi ne gagarau babu mai iya ja da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ƙarfin da babu wanda yake iya zuwa kusa da shi balle ya ce zai faɗa da shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke saukar da rahama ga bayinsa yake kuma azirta su ta inda ba sa tsammani mun shaida Allah shi kaɗai yake yana tausayin bayinsa sama da yadda suke tausayin kansu kuma lallai mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba dukkan alkhairai ya bayyana wa al'umma ya kuma umarce su da aikatawa dukkan wani abu da zai zama matsala sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa al'umma ya kuma hane su daga aikata su mafi alkhairin masu koyarwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake da tausayi ga al'umma wadda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga al'umma da talikai baki daya ira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu ne tashin bayanai na Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kai tsaye ma'ana hadithul qudsi wadda Abu Zar radiyallahu anhu ya rawaito an yi hudu ba ba sau ɗaya ba ta hanyar amfani da wannan hadisi a wannan mimbari ko a wannan masallaci har ma a shekarun baya can ta hanyar amfani da wannan hadisi da kuma bijiro da shi domin lura da ɗaukan darasi daga shi wannan hadisi wanda zai sanya mutane su mai da al'amarin su ga Allah gaba ɗaya ta hanyar rayuwarsu ta yau da kullum zai sanya mutane su san cewa Allah shi Allah shi ke jujjuya al'amuransu shi sa Allah subhanahu wa ya bude hadisin da cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu wannan gaba da Allah subhanahu wata'ala ya fara da ita idan muka duba Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa na haramta wa kaina zalunci inji Allah subhanahu wata'ala cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga gare shi yace sannan na sanya zalunci ya zamanto haramun a tsakanin ku sai sake cewa kuma fala ta zalamu karfa ku zalunci juna cewa kadai waj'alhu bainakum muharraman na sanya zalunci ya zama haramun a tsakanin ku ma'anan hadisin ko ma'anar maganar ita ce kar kowa ya zalunci amma bai tsaya haka kawai ba sai ce fala ta zalamu karfa ku yadda ku yi zalunci wannan ke nuna karfafawa daga Allah subhanahu wata'ala cewa kar mutane su zalunci juna a ta kowane irin hali suke raye zalunci wani sa'i yakan zo ta hanyar magana mutum zai iya zaluntar dan uwansa ta hanyar magana ya faɗi abin da yake zalunci ne akan ɗan uwansa ya kiri ƙarya ya jingina cewa ɗan uwansa haka yake alhali ba haka ba wannan zalunci ne ya zalunci dan uwansa zalunci yana iya zuwa ta hanyar aiki mutum ya yi karfa ƙarfa ya zalunci wanda yake ganin a ƙasa yake a ganinsa a harka ta rayuwar duniya wannan al'amari ne shi ma na zalunci a aikace ta yadda yake iya fitowa daga mafi ƙarfi zuwa ga na ƙasa da shi Koko zalunci yana iya faruwa hatta daga na ƙasa zuwa ga na sama da shi ta hanyar aiki wani zai iya ɓuya ya zalunci wani ganin cewa wannan baya ganinsa wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi dukkan wani nau'i na zalunci Allah ya haramta kuma ya sanya shi wato haramun ne a tsakanin bayi su zamanto sun yi don ya ku bayin Allah mu nisanci zalunci ko mu nisanci dukkan abin da zai zamanto koda da magana koda da aiki ya zamanto mun zalunci ƴan uwanmu ko mun zalunci kanmu da kanmu duka wannan Allah subhanahu wataala ya zalunci ya haramta Allah subhanahu wataala ya haramta bawa ya zalunci ubangiji wani zai ce ya za a yi mutum ya zalunci Allah mutum yana iya zaluntan Allah ta hanyar ɗaukan haƙƙin Allah ya ba wani Allah shi yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka daukan haƙƙin Allah a ba wani Allah shi ne mafi girman zalunci haka kar mutum ya zalunci ubangiji ta hanyar yin shirka kar mutum ya zalunci bayin Allah ta hanyar yin abun da ba daidai ba ko ta hanyar yi musu kage ko ta hanyar taɓa dukiyarsu ko ta hanyar taɓa mutuncinsu in mun lura da wannan gaba za mu samu nitsuwa Allah subhanahu wata'ala yake ya ibadi kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum Allah ta ya ku bayina dukan ku a bace kuke sai wanda na shiryar da shi yace ku nemi shiryata sai in shiryar da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban shiryayyu gaba daya tunda aka yi duniya har ta kare ba a samu mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsoron Allah ba kaskantar da kai ga Allah da tabbatuwa akan shirya, an yi annabawa an yi manzanni amma duka gaba ɗaya jagoransu a tsoron Allah da biyayya ga Allah da taka tsantsan da dokokin Allah shi ne manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan matsayi da yake da shi yake cewa idan ya yi sallah za ka ga da ya idar da sallah yana cewa Allahumma ya muqallibal qulub sabbin ƙalli ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addini wannan ke nuna yana neman shiriyar Allah dare da rana a cikin sujjada da duk lokacin da yayi ibada wannan ke nuna cewa mu ko min babi aula mu muka fi cancanta mu nemi shiriyar Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi a wannan hadisi ya ku bayina dukkan ku a bace kuke sai wanda na shiryar da shi shi sa shiriya ta Allah ita ce shiriya wanda ya samu shiriya daga Allah to ya nemi Allah ya tabbatar da shi akan shiriya ne domin hatta bayan an shiga ɗan aljanna Allah ya samu cikinta ɗan aljanna su ma da kansu suna kambama da bayyanawa cewa lallai Allah shi ya shiryar da su shi sa suka samu aljanna zaka suna cewa alhamdulillahi lazi hadana li hadha na kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga ayyukan da ya rufe mu da rahamarsa har muka samu aljanna ba don shiryar Allah ba da ba za mu shiryu ba haka Allah subhanahu wataala ce fastahduni ahdikum Allah subhanahu wataala ce ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu fastat'imuni ut'imtu yace ya ku bayina dukanku kuna cikin yunwa sai wanda na rufa masa asiri na ciyar da shi ya zamanto ya samu ƙoshi da haka ku nemi ciyarwa ta ni ku zan ciyar da ku wannan me yake nunawa kar yunwa ko bukata ta abinci da bukata ta cefane da bukata ta neman abun zama na duniya ya sa mutum ya fada cikin haramun a'a ya nemi dacewa a gurin Allah ya nemi halal ya takaitu da halal wanda duk ya takaitu da halal ya nemi rufin asiri daga Allah zai samu nutsuwa a rayuwa ba tare da ya fada cikin haramun ba shi yasa dabarbarun mutum ba su suke fishe shi ya samu abinci ko ya samu walwala ko ya samu jin daɗi ba a'a shi yasa Allah ya ce kullukum ja'i kowa yana cikin yunwa illa man at'amtu sai wanda na ciyar da shi inji Allah sai ce fastat'imuni don haka ku nemi ciyarwa ta ut'imkum ni ku zan ciyar da ku don haka mutum ya nemi agajin Allah cikin duk abin da yake yi Allah subhanahu wata'ala zai masa agaji Allah zai bashi biyan bukata muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira mu samu nasara cikin duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ce ya ibadi innakum tukhfiuna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum Allah ce ya ku bayina innakum tukhfiuna bil-layli wan-nahar lallai ku gaba ɗayanku kuna saba wa Allah dare da rana wannan ba wanda isa ya musu a nan. kai za ka fita ma za ka je masallaci ma in ba ka yi sa'a ba sai ka dan yi sabon Allah a hanya ko ka gani ko kuma ka yi wani aiki ko ka kawar ko ka taba ko ka shiga ko ka fita kafin ka isa masallaci don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce mana ya ku na lallai kuɗin nan kuna saba mun dare da rana kuna yin abun da ba daidai ba babu wanda baya yin ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kullukum khata'un dukanku kuna yin kuskure haka Allah subhanahu wataala yace fastaghfiruni ku nemi gafarata don haka mu yawaita neman gafarar Allah mu yawaita istighfari muna neman gafarar Allah Allah sai ya yafe mana amma mutum ya zauna aka kawai iƙam yana ta tsako amma baya neman Allah ya gafarta masa kuma baya tunanin abun da yake yi nadama wannan gaskiya ba karamin laifi bane Allah ya tabbatar mana kuma mun tabbata lallai muna sabawa Allah duk ilimin mutum zai sabawa Allah ko ya sani ko bai sani ba sai dai sakon mutum yana iya zama yayi karanci yawan alkhairin sun yi yawa haka wasu daga cikin bayin Allah amma babu wanda zai ce shi ya tabbata baya sabawa Allah bai isa ba a cikin daki ma ka ini to za ka iya sabawa wa Allah a cikin daki don haka mutum ya tabbata yana neman gafarar Allah sai Allah ce ya ibadi innakum lam lan tablughu durri fatadurri fatadurruni wa tablughu naf'i fatanfa'uni yace ya ku bayina ku dinnan ba ku saka cutar da ni ba balle ma ku ce za ku wasu dabarbaru ku cutar da ni wane mutum duk duniya farkonta da ta ba wanda sai ce za a yi wani makida da makirci da shiri wai a rusa mulkin Allah ba isa ba wallahi lan tabluhu durri fatadurruni ba ku isa ba ku ce za ku cutar da ni balle ma ku samu damar wai cutar da ni din ba ku isa ba kuma sannan mutane su ji cewa to ai da muke da'a wa Allah ko muke sallah ko muke ibada amfanar da Allah muke yace a'a walan tablughu naf'i ba ku isa ku ce za ku amfanar da ni ba fatanfa'uni balle ma ku ce za ku amfanar da ni haka Allah bai tsoron mu balle ya fasa abin da ya shirya kuma baya lallaba mu ya mana fadanci wai don mu biya masa bukata Allah ya wuce na to shi yasa dukkanmu gaba daya mu san cewa Allah shine Allah shine mai biyan bukata ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata a gurin Allah ba dai Allah ya bukata gare ku ba haka Allah shine wadatacce Allah subhanahu wataala kuma godadde ne ya gode wa kansa in tunda Allah ya gode wa kansa to babu wani wanda zai gode wa Allah kuma irin godiyar da ta dace irin yadda Allah ya gode wa kansa manzanni sun gode masa mala'iku sun gode masa dukkan salihan bayi suna godiya ga Allah kuma sun gode masa har yau salihan bayi suna godiya ga Allah ila qiyamis sa'a za a gushe ba za a gushe ba ana godiya ga Allah yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma da zalika fi mulki shay'a yace ya ku bayina da farkon ku da ƙarshenku ku da aljanun ku da mutanen ku tun daga fara halitta har ƙarshen halitta dukkan aljanu da ma mutane gaba daya kowa ya zo a tsaya akan addini riko na gaskiya mu zama zuciyar mu tawanku irin wancakkiyar zuciyar mutumin da ya fi kowa wankuwar zuciya malamai masu sharhin hadisin a wani guri suka ce kamar zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukanmu za mu zama kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam aikinmu irin nasa da zamu iya yin haka duka tun daga farkon halitta har zuwa karshe Allah subhanahu wataala ya ce ma za da zalika fi mulki shay'a wannan ba zai kara mun komai a mulki na ba da haka in duk gaba ɗaya an bi Allah amfanin gare mu ne amma ba wai Allah ba sane sake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma qasa dalika min mulki shay'a ya bayina da farkon ku da karshen ku aljanun ku da mutanen ku gaba ɗaya za ku zamanto zuciyar ku ta yi muni ku zama marasa kirki malamai masu sharhi suka ce kamar zuciyar fir'auna wanda ce shi ma shi Allah ne to duk inda za a zama haka Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala yace wallahi wannan bai rage mun komai a mulkina ba ba abun da zai rage daga biyayya ga Allah bai karawa Allah komai a mulkinsa mulkinsa yana nan cike bijirewa Allah bai wa Allah komai a cikin mulkinsa wai Allah ya ji haushi su wani sun bijire a sai duk abin da za su yi za su zo samu Allah inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan kawai yana jiran kowa ya je duk abin da zai ya dawo haka fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah subhanahu wataala yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasaluni wa ataitu kull wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr ce ya ku bayina da dukkanku gaba ɗaya farkonku da ƙarshenku aljanunku da mutanenku ku taru a guri guda tun daga farkon halitta har wanda za a halitta na ƙarshe duk a taru a guri guda da aljanu da mutane fasa'aluni kowa ya tambayi Allah abin da yake so kowa ya tambayi Allah abin da yake so yadda zukatanmu suke cike da kwaɗayin nan a yau a ce yau an ta da mu gaba ɗaya kowa ya faɗi abin da yake so Allah ya bashi wani zai faɗi abin da ba zai gama iyakansa ba kowa a cikin wannan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Allah subhanahu wataala ce in bawa kowa abin da yake so Allah ce ma na qasa zalika mimma indi wallahi wannan ba zai rage komai na daga abin da yake guri na ba illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al bahar sai dai in lokacin da kogi yake ambaliya a ɗauko zare wanda ake ɗinki da shi sai a sa a cikin kogin yana cikin ambaliya in an sa zaren a ɗaga zaren a gani kogin za ka ga wani gurbi na raguwa to Allah subhanahu wata ya in dukanmu da farko da ƙarshe da aljanu da mutane mu taru kowa ya tambayi abin da yake so a bashi a bashi a bashi kowane ɗaya Allah subhanahu wataala yake wallahi ba zai rage komai na daga abun da yake gurin Allah ba taskar Allah ba sai in zare za mu iya sashi a kogi mu daga ai ko a kofi ne a ruwa in ka sa gare ka daga ba za ka ga abun da ya ragu ba balle kogi wanda ke nuna ma Allah subhanahu wataala taskar Allah ta fi duk abun da kake tsammani idan mutum ya roƙi a wannan taskar yake son arziki ya jure dare da rana yana fada bai bi wa kowa ba ya ce Allah kai ne Allah ka san halin da nake ciki ya Allah a gidan haya nake in mai gidan haya ne ya Allah jari ya karye in wanda jarin sai karye ne ya Allah ni ba abun da na sani sai karance karance nayi kuma babu aiki ya Allah al'amarin gashi nan gare ka duk satifikas din na basu a gefe Allah kai na sa a gaba ya Allah kaza ne ga kanan ka gani wallahi baka da bukatan ka je gurin wani ka ce da Allah wane taimaka mu wallahi baka da bukata kar ya taimaka maka kowaye wanda ya san Allah wallahi ya wadatu sai dai a kira shi duk wanda ya san Allah wallahi sai dai a kira shi amma zai iya abun da zai yi a'a abu kaza jari ake nema a'a abu kaza kaza ake nema a'a yana da sana'ar sa tanu yana da dan meye sa ya hakura da wannan ya ga yawa Allah wallahi hankalinsa zai kwanta ba wanda zai je yana cewa da Allah a taimaka mu yau ya je gobe je shi din wa wanda kake jin ya taimaka maka din duba rayuwarsa shekara 20 30 baya haka yake to yau kai din a wancan lokacin da ka sani ka manta Allah ne da ya kai shi wannan gurin kai kuma kana jin Allah ya gagara ne ya kai ka gurin saboda haka mutane mu gane Allah mu san Allah mu kame kanmu wallahi za mu ga daraja daga gurin Allah duk gaba daya abinda mutane muke ciki shine kawai dimuwa da ba ma cikin dimuwa da mun hakura iya inda Allah ya aje ka tsaya a gurin ka gode wa Allah ci gaba da gaya wa Allah sirran wa alaniya in dai wane ne wai ka je gunsa ka ce taimaka mu malam karka yi wannan sai dai mutane ba sa iyawa amma wallahi kuma ba wai ka gwada zan ce ma ba ka yi kawai ka sa zuciyarka ka sa yaƙini wanda bai da yaƙinin Allah a zuciyarsa baya iya tinkarin Allah baya iya wadatuwa da Allah ya bashi da abin da Allah ya bashi in baka da yaƙini ba za ka iya wadatuwa ba abun da Allah ya baka nan akwai miliyoyin jama'a wanda ba samu wannan ba amma in baka da yaƙini da Allah ji kake kawai ina ni zan yi kaza zan yi kaza ban samu kaza ba zan yi kaza zan yi kaza ban samu kaza ba wani kuma yana tan yana ganin cewa da an bashi matsayinka shi yana ganin da duniya ta yi to rashin yaƙini a gurin Allah shi yasa kake tuna wani mutum in karatu ne nayi karatu nayi kaza nayi kaza nayi kaza na kai wani guri amma dai duk da haka Allah a guri kaza yake so ya gani malam tsaya a gurin ka gaya wa Allah na gode maka ya Allah inda wani abu ga abu kaza da nake bukata ga abu kaza da nake bukata ba zan gaya wa wani a duniya ba kai zan gaya wa Allah in kana so Allah kai ni gurin wallahi zaka ga mamaki amma ina bamu mu da yaqini da Allah shine matsalar mu ba mu da yaƙini ba mu san Allah ba mun fi samar da yaƙini ga wasu mutane wai don suna da mukami wai don suna da kaza wai suna da kaza kawai shine in wane ya tsaya mun zan samu kaza ƙarya kake tsaya Allah ya tsaya maka to saboda haka wannan hadisi mu sa shi a cikin kwakwalwarmu mu mu baza shi akan gaban mu mu shimfiɗa shi mu kalla Allah ne ke kira duk kiran da zai mana sai ya ce ya ibadi ya bayina wajen mu san mudin nasa ne shi ya halice mu duk irin da zai sai ce ya ibadi ya bayina ko ɗanka ne ka ce ya ɗana zo mana matsonan ya wane na wallahi za ka ga ɗan yana jin daɗi to Allah ma halittu mai na cewa ya ibadi amma har yanzu kana bajewa kana tunanin cewa wane ne zai maka ina wane yake ciwa abun ba tenuwa shi ne kaje zamani ba zai maka tenuwa ake a wuce ba wanda biyu ya wuce labarinsa a rediyo da kullum sai kaji sai kaji ba kaji. wane wanda da kullum an kunna rediyon jiha ko rediyon kasa sai ka ji shi in tenuwarsa ta wuce sai ka yi shekara baka ji rediyo ko kuskure masu rediyon ba sa yi abun mamaki ya ku bayan Allah wallahi mu san Allah mu huta Allah ce ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يتي يا باينا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها كثني ayyukanku da kuke yi nake kiyaye muku kowa shi ya san abin da yake sannan in kun yi ayyukan alkhairi zan cika muku lada kuma zan ba ku lada doka in an zo tashin alkiyama an tsaya faman waje da khairan falyahmadillah wanda duk ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghayra zalika wanda ya samu sabanin alkhairi fala yadumanna illa nafsuhu kare zargi kowa sai kan Allah ka ba mu ikon yin alkhairi ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu tuba mu gyara mu dogara ga Allah mu san Allah kowa ya dau wannan hadisin ya lura da shi idan an duba in a cikin arba'unan nawawi ne za a same shi a cikin hadisi hadisi ne ingantacce a cikin hadisai wanda suke abuna al-ahadithul qudsiyya wannan yana daga cikin malamai sun tabbatar da ingancin don haka mu ɗauke shi darasi mu sashi a gabanmu za mu huta wallahi za mu huta Allah zai ba mu abin da ba ma tsammani Allah samu dace innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بقول الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا عباد الله أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم اللهم صل وسلم اللهم محمد يا رب العالمين يا رب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا قول الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال جل من قائل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم قال جل من قائل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فاتقوا الله عباد الله راجعوا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه صحابي جليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه رواه عنه روى, روى ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنراجع أنفسنا ونأخذ هذا الحديث لكي يتم توكلنا لله لكي نحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى ولنعلم أن الرازق هو الله ولنعلم أن المدبر للأمور هو الله يرزق من يشاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تعالى الله أن يرى في ملكه ما لا يريد قال إن الله تبارك وتعالى إذا حكم فيه شيء إذا حكم فيك شيء أو حكم في عباده شيء إنه أعدل العادلين إن الله هو أعدل العادلين حكمه العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك فاجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا يا رب العالمين وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقب لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم احفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين واحفظ بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا بحي بعزتك يا حي يا قيوم إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا